albasa ba ta halin ruwa ba yanzu idan aka ce ita ce take ziga ta ai abin kamar da wahala adam ka san ba zan maka karya kuma tun da nake ban taba ma karya to bari na gaya ma wani abu da ba. sani yaya awwal marigayi ba don komai bai mata kishiya saboda masifa da bala'i irin nata ba wai don yana so ba ka ci ban Allah kuma Allah da ya tashi sai ya hada ta da hakuri a cikin zaman wallahi to amma idan haka ne na zo mana da solution Adam, shi sa a jami'a muke ce na mai kwakwalwar kwanki. saboda kwakwalwarka tana ta gaskiya wannan shawarar ta yi ko ya gaci abubakar ne na yanke shawara kuma ina ganin yin haka shine mafita umma na zo ne na nemi ki, kin yadda haka ne ba wai zan ce maka a'a na yadda ko ban yadda ba abba amma ina so ne ka zauna kai nazari sosai kai shawara kai tsai da ranka kai tunani da kyau kuma a cikin mutanenka abokananka waɗanda suke kusa da kai ka gaya musu abin da yake cikin zuciyar taka alabashi ka iya zuwa ne ka same ni ka gaya mu Hmm. insha Allah zan yi to shi kenan Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah kuma ya shige maka gaba dukkan al'amuranka amin Adam wannan abin ya matukar tayar min da hankali na rasa yadda zai amma kai kaɗai ne abokina wanda nake da shi da za ka bani shawara amma adam kai ne shawara kada ka manta baka da wani alternative kai da bakinka ka faɗa zamansa a gida zai sobin ɗin problem ɗin umma kada ka manta yayanka ya rasu kuma duk wani hof na umma ya ta'allaka ne a kanka ni na sani ko kuma ce duk mun sani mu abokan ka kai mutum ne mai hakuri to hakuri shine kadai abin da zai maka maganin wannan abu na san cewa farida tana da matsala and i know farida she's very very stubborn but amma kada ka manta wannan hakurin shine kaɗai makamin da ya rage ma da za ka yi amfani da shi wurin solving din wannan problem na ji abin da ka ce adam amma idan son samu shi kenan adam ba komai ba shi kenan ba ko akwai wani abu da gaya min ni aboki ka ne ko ba ka da aboki sama da ni in akwai wani abu gaya min ba wani daman na gaya miki tunda naga take ta na harbo jirginta wayo Allah ina ma a ce wani ta yi wa irin wannan butulcin da ta san ta yi da yar halak da wallahi mai raba ni da ita a cikin gidan nan babu shi ki kyale su ai daga shi har ita ni kaɗai na san ta da na musu kyale su kawai ke dai salamu sun kun munafiki baki mai bakar aniya iya zubillahi zainab kin san me kuwa kike faɗa sanar kuwa nake me ka gani ne na ji duk maganar da kuke tamkar a gabana kuke kai saurara malam duk abin da ka ji haka ne babu tambaba kana da abin da za ka yi ne tsofin munafiki dama shi ƙarshen munafiki haka zai zama ka ranka dai kamar kamirin mutum riba shi don Allah zan kunya ina jin ki <laughs> sai yanzu kika burge ni a ce kin zauna ana ta miki irin wannan abin sai kin nuna ɓacin rai kafin zai san ranki yana ɓaci amma baki nuna ba haka zai tayi ba zai taɓa sanin ranki yana ɓaci ba. Kyale shi ta ake son ki saboda kyawar shawara da kike bani. Kawo har yanzu dai jiya yau wallahi farida bata canja halayenta kuma ta kai ta kawo har tana ziga matata cewar ni ban nisa ba bai dace ta zauna da ni ba to shine nake ganin kawo wanda in fita kawai in nemi wani gida na koma can <laughs> na ka daina nan wurin da na taba gaya maka shi ya kamata ka sake jurewa a kansa na je na same ta mun tattauna amma fa dalilin da ta bayar dalilai ne masu karfin da sun cancanci a nemi wannan alfarmas saboda haka abin da daidai ke ganin za ka kara yi shine ka kara daurewa ai yana sai an haɓu namiji baya cika namiji sai ya jure masifar da ke cikin gidansa wannan shi ne ke so ka saka a cikin zuciyarka tun ka fito waje mai sauƙi ya sai abokina na yadda da shawarar da kake ba, sai dai hausa suna cewa mai shawara baya baci sai dai kuma babu sirri <laughs> to ina ruwana da sirri in dai zan samu biyan bukata da kwanciyar hankali baka san wani abu ba shi yasa kai da matarka kuke burge ni saboda life ku a tsare yake sai dai kuma ya kamata ka gane idan ana sallah to ba a magana abokina hmm. ni na rasa ta inda zan bi na makoti wallahi kai mai alfasasi mai lissafi tara da ebewa dinni eh mana ai ka cancanta to menene wannan ai you got all the You know? Of course. You know? <laughs> you know? ta kwashe kayanta ta ban mana gidanmu babu zuciya. Ke zaina. Wallahi na zila ilaha illawa. Hawai ne kita kiyaye lamata. To. dan da kike gani ni ba sa arki bace kuma ni ba kan walla sa bace kada ku ga dan ina daga muku kafa a cikin gidan nan mm. duk abin da za ku yi kada kuskura ku sa iyaye na a ciki kada ki kuskura ki zaga min iyaye dan ni na san darajar na iyaye dan ke bi san darajar na iyayen ba kin ji na gaya miki ke saurara na san ko dan za mu yi da ke a cikin gidan babu abin da za ki diba a cikin jikina tun da nake magana kin ji na sa rike ke kin ji na kira sunan ki in warewa za mu yi mu gwada mu gani to mu gwada a gani na san ba za ki diba a jikina ba da Allah ya sakin tsoro da baki ki ya ce ba da ni ke ba ina da ina son mutum mai saurin tsorata halabu da abin da yake gaba na ni ba haka yanayi a rayuwa da rashin zuciya ya gida akan za ki zauna ki ce kin yadda saboda me ki zauna su zauna a kanki shikenan a ta yin abin da ba daidai ba ki kina zaune kin sa ido to wallahi kar ki yadda amma ki same shi mishi ba daidai ba ki ba daidai ba zai san kin san me kike yi amma idan kika san me yi kin san Allah wannan mutanen sai sun cuce ki kina yi ke kin ki Farida me haka Farida me haka farida ina tambayar ki kin yi shiru me haka ka tambaya ta mana ni za ka tambaya hadda ki ko zainab ke ma hadda ki eh tashi tashi ya Kaka ci kenan. cin abin da zaka yi kenan cin abin da zaka faɗa kenan ke kuma 'yar gidan talaka kin sa ran ki akwai gado kin zauna ke sai kin karɓi gado a cikin gidan nan idan ba tattare na ke na kika kika bar cikin gidan nan ba wallahi gado ko azi ba za ki tare shi a gidan nan ba duka kuma yanzu kika fara shan shi a cikin gidan nan aini so ne ki kyale ni in mata tsinannen duka in kaririya ta in zubar da banza haka ma ya ishe ta Eh, ni dai abin da ya sa dai na kira ki kenan <laughs> don kar ki ga dai yaya ne magana da yaran nan ah. na ce da Allah dai a dai ban min su din <laughs> da dan yi min kamar sati dai a dan kara shi isa na da jaddada miki <laughs> wallahi hajiya ni ba wannan ne ma ya kawo ni ba ai wannan dukkan makita da wannan magana ta wuce ni abin da ya kani kin san na san halin mutuniyar farida na san ta fitinanniya ce wallahi abin da ya kani na ce bari in zo in gani anya ana zaune lafiya ɗanɗar nake ta yi da maganan nan ba wani abu yanzu nan ba suka fita da ita da zainab kuma ba su yi nisa ba ma za su dawo yanzu kuma muna zaune lafiya lafiya ba wani abu wallahi sai kuma abbanta da ya ce da Allah idan na zo in ce yana daɗa gaishe ki dai in gaishe ki. Na kansawa wallahi ba wani abu. Dai aka ɗan bari ɗin da suka ɗan kamar <laughs> sati ɗaya dai shi ne dai ina gani dai ban dai muku wani abu ba ko. komai to ai abin da ma ba dan auren ba su wuce auren ba hajiya ai sai a zauna din ai shi ne kawai <laughs> ai da ana da wani mace a zan iya zauna da su <laughs> to ai ni abin da yake bani mamaki ke na ga miki da ke ki je ki duba yarinya nan hali take ciki ko menene na rashin kyautawa kin sani ki ja mata kunne kuma idan kin gano wata matsala ki zo ki sanar da ni amma ke ba haka bane sai kika kina goya mata baya kika yi abin da ke gaba ba ba alhaji ai kamata yayi ka tsaya ka ji ni ma abin da zan gaya maka ba fa laifi na bane ba fa ni ba na bukatar in tona ba abu za ki gaya dole ne kawai ki san me ke ciki a game da yarinyar nan saboda za ki za ki irin wannan mm, haba alhaji abinda za ka duba gani wallahi abinda surukarta ta gaya min shi nake zuwa in gaya maka ita na tambaya ta ce min suna zaune lafiya kaga ko ai ba zan zo in ce ba haka ba ko kin san abin da nake so da ke ki tsaya a matsayin ki na uwa ki yi amfani da wannan damar ki matsawa yarinyar nan tafi kan hanya madaidaiciya ummina ummina ai babu abin da zai faru wani abu bai faru marar daɗi ba saboda haka na san ke ummina ba faɗa ciya bacci kuma kina tarbiyya mai kyau wadda ni na santa wadda kika samu daga wajenmu amma ina fatan ki haƙuri ki zama ta mai haƙuri ki da abokan zaman ki. kuma in Allah ya yarda wannan al'amari ya kusan zuwa ƙarshe saboda haka dan Allah dan annabi ummi ki ci gaba da haƙuri kuma ki ci gaba da biyayya ga mijinki kin ga mun yi magana da hajiya hajiya ta bani haƙuri ta bani haƙuri ta kai matsayi har kunya hajiya nake yi wallahi tallahi amma abin da ke so ga shi ki ci gaba da haƙuri a bisa wannan abin zai zo ƙarshe insha Allah ta baraka ta amma kina da abin da shi sannu kan ina wani ina yin eh, ka ji na aika na ce ka zo ko? eh to abubuwa da muke ta tattauna da ke a kansu da kyau aka domin ita babu ta fita na zauna nan mun daɗe muna tattauna abubuwa kuma ta gaya min abubuwan da ban ma sani ba to shi ne na ce in kirawo kan fara gaya maka kai a karan kanka ka daure akan abubuwan da magana duk abin da ke faruwa da wata wutar take damunka yanke ta bari daga wannan karin ta yanke babu wani abin da zai sake faruwa insha Allah idan ma wuta ce an kashe ta ah, abin da dama ita take dan tsorata da shi ita mahaifiyarka ta lura kana so ka ɗauki wani mataki wanda yin ka kuskure ne kuma ni tun mancan karan na gaya maka cewa karka yadda ka nisanta da mahaifiyarka Kasan na jawa to duk wani mataki da kake nufin ɗauka ma babu shi ka ajiye shi gefe guda Dan ta zo min da abubuwa har ma da albishir wanda yake mai daɗi abin alfahari yawwa to sai ka kiyaye ka bita ka zura wa sarauta allah ido kuma dama an ce ina ma al'usri yusra tsanani duk da ka gan shi dab yake da sauƙi mutane ne ba sa gane ka sai an jure ba don allah da ya wuce <laughs> Allah ya sauka Allah ya sauka a ƙara hakuri eh, kakkaɗa wani mataki wannan shine abin da nake jaddada maka to bismillahir rahmanir rahim ah, a taƙaice abin da yasa na ce dukkanin mu ina so ne in fara da jajantawa na rashin ɗanmu da muka yi kuma dan uwa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mashi kuma gaba mu Allah ya haɗa mu da shi a darar salamu gidan aminci wato abubuwan da suka faru a baya ba ma fatan makamancin irin wannan ma ya sake faruwa kuma in Allah ya yarda ba ma zai sake faruwa ba gaba daya ina neman afon saboda lokaci ya da ya kamata a ce gaba ɗaya mun yafe wa juna a cikin iya binciken da muka yi mun gane abin da muka gane kuma mun tsaya a matsayi da ta kamata mu tsaya a kai mun kammala kuma binciken namu to a daidai wannan gaba nake so in yi amfani da wannan dama in bayyana mana hukuncin da ni na ɗauka na kuma tsaya a kai da yanki abba ina da gida a nasarawa GRA saboda haka kai na mallaka maka wannan gidan an gode da abu na biyu matsayin da dan uwanka yake rike da shi a kamfani na na baka wannan matsayin kai za ka dawo ka ci gaba da yin irin da ayyukan da yake ƙarancin kwanci abu na uku kuma wannan yattawa farida na mallaka maka ita lakara ba na buƙatar wani ya ce wani abu ko wata magana na riga na gamin kyau wannan hukuncin sai dai fasiri ba ko guguna da abu da za ku ci wannan ai sai manya alhamdulillah an gode Allah an gode Alhaji abinda za mu ce kenan illa ba abinda za mu iya cewa sai dai godiya Allah ya zumunci Allah ya saka da alheri an gode hajiya ni ɗin ma haka zan ce hajiya Allah ya sanya alheri Allah ya san hakan shine mafi alheri a tare da ita ai di yanzu mun riga mun zama ƴan uwa kuma haka ne na ji sa hakan shine mafi alheri abin da ya gaya ma ba gaskiya ya gaya ma ba in dai har kana so ka zauna a garin nan ka ci gaba da sabis ɗinka hankalinka a kwance to ka nemi wajen zama ka zauna saboda gidan nan ba gidan zama ba ne ni ba zama nake yi ba ni yar kasuwa ce shi ya sani kuma na biyu gidan nan ba a yin abinci balantana har ka samu ka ci ka shirya ka tafi wajen da za ka je aiki ina fatan ka gane To amma Anti Farida. Anti Farida me? Baba da yare nake magana nan ba da Hausa na maka magana. kada ka ga laifin yayanka akan wannan illa dai abin da nake so da shi ne, ka sa wa kanka hakuri da juriya kan kowane lamari a kuma kasa gane kan ta da baki daya na rasa fahimtar inda ta dosa kuma wani abubban haushi ma wallahi ba ku gani ta wulakanta a gaban kawata wurin abin ya kuna min da mutuka yanzu na rasa ma yanda zan na rasa inda zan a al'amari sadiq me zai hana ka kara wuri kai wannan rikici kana ganin auren zai warware matsalar da ake ci abokina ne in fact mara da zama zama kamar yan bai kamata a ce ni ban boye maka wani abu ba na farin ciki ko bakin ciki ne ke tutar da ba kai a ce za ka boye ba kuma abin da ya faru tsakanin da shi kuma ba abin da yake faruwa a gidan nan wa'azi ya ɗauko ka ne kamu to idan wa'azi ne na gode amma bai gaya maka cewa ni yar kasuwa ne ina da abin yi ba ni lokacin da zan saurari irin wannan idan Allah ya sa har aka yi eh. aka bani a gari ko kusa da gari ni dai na fi so in zauna a wurinka hakan ya yi kyau ya yi daidai kuma a kowai ka zauna a nan ɗin damar a yi yaya sai na ga kamar ko da wata matsala a ba wani matsala ba komai ba wani matsala na ga wannan ribar na san kana jin yunwa madan ba ta jin daɗi ba ta abinci ba akwai restaurant a nan tsallake in ka tana nan Sai ya share da nake son baka nan shi ne wato sadiq tun da mun biyo ta wannan hanyar na same ta bata saurare ina ganin mai zai hana ka je ka tafi kuma ga tsari kai musu da yaki sai mu ji su kuma menene outcome din su shi kenan kuka kace akan zan gwada ya su kaga yarinya nan mun jima da ita da dade tun kafin ta aure to kuma bayan allah ya sa an daura auren nan mun zauna tare sai abubuwa suka fara canjawa suka ɗauki wani fanni na daban sai na zame mata kamar zan iya cewa na mata kamar wani dodo a gidan kaga na farko ba ta yin abinci na biyu ni ba ta zaunawa ta yi hira da ni a matsayin na mijinta na uku kuma tana fita duk lokacin da ta ga dama ta tafi sabganta ta kuma dawo a lokacin da ta ga dama ba tare da umarni ba. sannan mafiya yawan lokatai tana tunƙaho da cewa gidan ma da muke zaune gidan mahaifinta a takaice ma dai gori da wasu abubuwa makamantan haka sun alhamdulillah mun gode wa allah a dai kan wannan rana mai cike da tarihi inda na zo na sami kuku uku a zaune cikin fara da jin daɗi wannan ba ƙaramar gaba aka samu a wannan gidan ba kuma wannan ba ƙaramar abin farin ciki ba ne wanda ba za mu manta da shi ba a dama can babban dalilin da yake ana nan zo wannan gida ba wani abu ne illa ainihin wato saɓani da kuke samu a tsakaninku rashin jituwa da kuke samu a tsakaninku kullum cikin tashin hankali ko ba jin daɗi shi ba jin daɗi wannan shine dalilin da ya sa na zuwa amma a yanzu a gaskiya na yi murna sosai mutuna kuma in ce sakamakon wannan farin ciki da na samu a wannan gida yau ya zama wajibi ajin rekod ma'ana tarihi in samu na da muku hoto wanda zai zama abin tarihi a ciki da aka dan matsa kai ma ya kuma ka shiga daga ciki ko yawwa aha to a dan matsa uwa kuma na yaki to sai cheese cheese Yeah.